والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون waɗanda suka bar gidajensu da iyalansu da dukiyoyinsu suka yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci don neman yardar Allah bayan kafare sun azabtar da su sun kuntata masu to wallahi za mu ba su matsayin da za su kasance masu izza a cikinsu a duniya kuma ladar lahira shi ne mafi girma domin a cikinsa akwai aljanna da waɗanda suka ƙi hijira sun san ladar masu hijira da ba su ƙi hijira ba